Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barka da asibahin ranar Lahadi 31 ga watan Disamba shekara ta 2017 wato ranar karshe ta wannan shekara ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Masu zanga-zanga akalla biyu ne a kashe lokacin wata gama tsakanin masu zanga-zanga ƙin jinin gwamnati da 'yan sandan Iran a jiya Asabar. cikin wani hoton bidiyo da aka kafe a kafar sadarwa na ikirarin nuna masu zanga-zangar biyu bayan da jami'an 'yan sandan kwantar da tazoma suka harbe su a garin dorod da ke yammacin kasar yayin da zanga-zanga ta koma tashin hankali sashen fasha na murya amurka ya bayyana mutanen biyu da aka kashe da suna hamza lashni da hussein rashno wakilin sashen fasha ya yi magana da iyalan waɗanda aka kashe haka kuma wani hoton bidiyo da aka kafe a kafar sadarwa shi ma ya yi ikirarin nuna masu zanga-zangar sun kai wa gine-ginen gwamnati hari kuma na nuna alamar sun shiga mummuna arangama da aka yi da 'yan sanda. hotunan bidiyo da ba a tabbatar da sahihancinsu ba a yanar gizo sun nuna yadda dubban mutane ke zanga-zanga a birane masu yawa a ƙasar iran kamfanin dillancin labaran faransa afp ya fitar da rahoton cewa an katsa layukan waya da kuma yanar gizo kafin tsakar daren jiya asabar ta kuma rawaito kafan labaran Iran mai alaƙa da gwamnati cewa an hana ta yada labaran zanga-zangar kin jinin gwamnati. kasar Pakistan ta ce kusan kashi 92 na baki ɗaya iyakata da Afghanistan za a katange ta zuwa ƙarshen shekarar 2018. Da fatan ɗaukar wannan mataki da ta yi ita kaɗai zai kawo ƙarshen ƙorafe-ƙorafen shiga ƙasashen juna da 'yan bindiga ke yi suna aikata ta'asa. wannan aiki da sojoji ke jagoranta an fara shi ne tun farkon wannan shekara wanda yanzu haka an katange kusan kilomita 150 na wani yanki da ake ɗauka mafi hatsari inda 'yan ta'adda suka faye ƙetarawa jami'ai sun kiyasta cewa aikin zai ci kuɗi kusan dala amurka miliyan 550 an kuma gina ƙarin wasu shingayen sojoji da kuma wasu ƙananan gine-gine waɗanda aka zuba na'urorin hangen nesa na zamani domin sojoji su rika kula da abin da ke faruwa a kewayen babu dare ba rana. Sai dai kuma Afghanistan ta yi watsi da aikin katangar saboda bata yarda da iyakar da aka shata ba tun zamanin mulkin mallaka. Gwamnatin Afghanistan mai mazauni a Kabul ta ce gina katangar zai ƙara yawan matsalar rabuwar iyalai a ɓangarorin biyu kawai. To, ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. dubban jami'an tsaro da sojoji za a aika birane a faɗin duniya domin su tabbatar da tsaro da mutanen da za su taru domin yin maraba da sabuwar shekarar 2018 a nan amurka a birnin new york wato jami'ai a birnin new york sun sanar da cewa za su yi amfani da tantancewa mai mataki biyu za su girke sojoji a saman gine-gine baya ga karnuka na musamman wajen tabbatar da tsaron dandalin times square da aka yi kiyasin mutane miliyan biyu za su hallara domin yin maraba da sabuwar shekara a birnin las vegas kuma dogarawan tsaron ƙasa uku ne za su haɗe jami'an 'yan sanda sama da biyar domin samar da tsaro a cibiyar hada-hadar birnin sai kuma can kudancin nahiyar amurka inda a rio de janeiro babban birnin ƙasar brazil 'yan sanda sun shirya jami'an tsaro dubu goma sha biyu kusan karin kashi ashirin cikin ɗarin jami'an da aka yi amfani da su a shekarar da ta gabata wato ranar dajiberin sabuwar shekara a birnin london kuma jami'an tsaro ne ke ɗauke da makamai da karnuka masu yawan gaske za su kula da bukukuwan da za a yi da kuma tashoshin jiragen ƙasa na ƙarƙashin ƙasa a afirka bayan wani ɗan bindiga ya kashe akalla mutane tara ranar juma'a a wajen wata majami'a da ke kusa da birnin alkahira jami'an masar sun ce sun ƙara matakan tsaro ranar jajiberin sabuwar shekara kafin labaran rasha ta interfax ta fitar da rahoton cewa a jiya asabar aka kama wani da ake zargi da kai harin bom a ranar laraba a birnin st petersburg a rahoton da ta fitar kafar interfax ta ce lokacin wani aiki na musamman da jami'an tsaron rasha sun kama mutumin da ya tayar da bam ranar 27 ga watan disamba a wani babban kanti da ke birnin st petersburg rahoton dai ya ce an miƙa mutumin da ake zargi hannun kwamitin bincike na rasha domin ɗaukar mataki na gaba harin na ranar laraba dai da aka yi da bam haɗin gida ya raunta akalla mutane goma sha uku duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Zaɓe ko naɗi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batutuwa biyu ne na farko zaɓen ƙasar Liberia na biyu kuma ci gaba da tattaunawar da wakilinmu a Abuja Nasir Adamu Yalikaya ya yi da kakakin hukumar zaɓen Najeriya. Da farko dai batun zaɓen ƙasar Liberia kuma na tattauna ne da Malam Yahaya Ɗan Jalingo wani ɗan Najeriya mazauni babban birnin ƙasar ta Liberia wato Monrovia. Kuma mun yi wannan hira ce kafin a fidda sakamakon wannan zaɓe inda na fara tambayan Malam Yahaya game da fitowar jama'a idan aka kwatanta wannan zaɓen da wanda ya gabace shi. A ba shakka abin ma ta bada kowa mamaki don yadda aka fito wannan karin dai gaskiya an samu a fito yadda ake zato ba kuma kowa ya damu yadda mutane da yawa ba fito ba. amma me yasa kake jin mutane ba su yi to ba kamar na da eh to abin da eh, wasu ke zaton shine kila ko don gajiya ka san yadda zaben ta fara dama wannan ta wata hali na um, shara da aka yi da kuma dai gajiya ka san ga dogon shari'a kuma ga gajiyar da mutane suka yi da duk kowa dai yawancin mutane sun ga abin da kaman abin da ya dai kawai abin da kowa ke zato kenan amma ana zato kashi a ci kaman kashi a cikin kashi ɗari kila samu kaman wajen hamsin ne ko dai wai da suka fito aka jefa kura'an. to to ya tsaro ta kasance ganin cewa ga ga abin da ya faru tunda dai an samu takaddama da farko. a lafiya yanzu dai garin kuma yadda a halin da ake ciki yanzu dai an riga kowa na tsammani an sadakar don wannan a yadda alamu dai duk abubuwa da ake gani yanzu dai ana zaton wannan dan kwallon shi zai ci zaben nan don matasa su suke eh, shi ake so kuma duk kusan kowa da yanzu dai ya gaji kai kan zai ci dai a da bashi kawai to amma yanzu ma a cikin kashi 25 na a cikin ɗari wadda aka samu na kura na sakamakon zaben da aka samu yanzu shi da kan gaba kuma kan gaban ma da rata sosai ya wa shi wannan tsohon ah, shi a ah, mataimakin shugaban kasar tun da eh, kaga zaben kaga yadda ya gudana ya za a kwatanta batun ah, samar da kayayyakin aiki kan lokaci ga wannan zaben da kuma wancan da ya gudana tun su wancan mutane da yawa ne suka tsaya takara a'a ka san wancan ah, um, na kwanan baya gaskiya an samu cikas a bangarori da yawa to amma wannan da shike har abu ne ta kai ga shari'a kuma ita um, uh, babban kotun kasan ta ma jakunan masu jefa uh, masu aikin uh, kuri'a to gaskiya an samu dan abin nan an samu ci gaba don ba wata tangarda kuma abu ne da ka shiga da minti biyar da ka shiga kawai ka jefa kura ka fito to wancan karan dafifi da aka yi an jajji an yi dafifi ka ga wasu ma wajen awa uku hudu wasu ma sai su gudu su koma sun ki jefa Qur'an amma wannan karan ba wata wahala da aka sha saboda haka gaskiya akwai canji. To malaya da me kuka yi zaben ne shin irin takarda ne koko da na'ura? Eh a takarda ne akwai wayanda akwai na jefa irin na inda wayan da ba su yi karatu ba za a shigar da su akwai mai tallafa musu amma abu ne wadda sai ka yi wasu da ba na'ura irin na kamar ko kenya ko wasu wurare da ake na yanzu ba babu za ka je ne ko ka yi maki inda za ka sa ita abin nan ya tsananin ka abin nan ka sa ko kuma ko ka sa alkalami ka ɗauka ka kai maki to haka yake ana in dai ka shiga ba ka yi karatu ba ko wadda ba da a karatu ba za a nuna mara ma ga hanya da ga yadda za a yi to wannan ba wata damuwa game da wannan an yi ta dai gaskiya kuma an yi ta lafiya ba wata tashin hankali ba kuma wata ah, gardama game da ko ma an yi tune ko babu a'a an kare lafiya. Watan bisa duka alamu ba wani korafi da kake jin zai biyo baya dan eh, takara ya ce bai da da sakamako ba. Wannan karan wannan zato ba kuma zan gaya ma gaskiya kowa saboda gajiyar da aka yi zabe ne wadda da an kare ta tun ma wajen wata biyu da ta wuce. wannan shara da aka yi da abubuwan yanzu kowa ma garin ya gaji a daidai kawai ne samu wadda za a baiwa baiwa kawai a wuce a zaman lafiya ke nema yanzu kuma gaskiya da alamu dai zaman lafiya da ya kama nan akwai ba mu ga alamu akwai abin da zai taso kuma nan gaba ba kuma lokacin zaben ma jami'an tsaro sun taka rawan gani kenan ba wani matsala da aka eh, samu a ce a yi rikici nan ko rikici can a babu babu kuma wayanda suka zo ma sa ido kamar shi shugaban a tsohon shugaban najeriya wato goodluck jonathan shine ya shugabanci a kungiyar nan na ndi national democratic institute da dai wasu 'yan kallo daga kasashen waje da yawa 'yan jaridu ne da wasu dai mutane da yawa sun shigo garin a kuma na zato su kansu a su za su bayar ba shakka ba wata abin nan ban dai da alamu ko wata wata cikas to malam haya mun gode idan mu koma najeriya kuwa idan masu are ba su manta ba a cikin shirin mu da ya gabata wakilin mu na abuja nasir adamu kaya ne yake tattaunawa da malam aliyu bello kakakin hukumar zabe kuma sun tsaya ne inda nasiru ya tambaye shi ko me yasa jama'a yanzu ba su da ƙwarin gwiwan fitowa zaɓe domin an yi zaɓuɓɓuka a wasu jihohi amma kuma kullum adadin mutanen da ke fitowa sai raguwa yake yi nasiru ya tambaye shi ko akwai abin da hukumar zaɓe take yi ko kuma za ta yi domin wannan tabi'a ya sauya amma sai mal aliyu bello ya ce da shi iya namu mu dinga kira mu kuma nuna musu cewa hanyoyin da aka tanada duka ba za su yi amfani ba idan ba sun zo su sun shigo an yi zaɓen nan ba don haka kira da kuma zaɓe take yi take nanatawa yau da kullum shine kada jama'a ta sake a ranar zaɓe duk lokacin da aka ce ga ranar zaɓe to duba gunda ƙuri'a ka take ka fito ka doshi gundarin farko take abin da ya dace shine kada jama'a ta sake a ranar zaɓe ta ki fitowa a duk lokacin da aka tsaye da ranar zaɓe yana da kyau jama'a ta sani cewar ba zaɓen da zai yi nasara in jama'a bata fito an dama da ita ba kuma a ɗauka cewa rana ɗaya dai akan ce ta mai gayya ce a batta a hakan ta mai gayyar ce amma fa gayyar mai ma'ana domin kin fitowarka na iya nakasa abin da kake so a gina na sauran shekaru hudu masu zuwa da haka kada jama'a ta sake a ranar zaɓe fatanmu shine in zaɓuɓɓuka suka zo na gaba duk mai ƙuri'a ya jure ya fito ya nuna goyon bayansa ko akasi ga wanda yake so ko yake ki a ranar zaɓe ta hanyar ƙuri'arsa wannan shine zai samar da zaman lafiya shine zai samar da gwamnati nagartacciya ingantacciya waɗanda jama'a ta zaɓa kuma shine abin da demokuraɗiyya ke so kuma shine abin da hukumar zaɓe take so ta kai ga hmm, a ƙarshe aliyu bello ina jin babban zaben najeriya na 2019 kusan saura shekara ɗaya da wata biyu ko kuma in ce wata goma sha hudu ne ina jin za a fara zaben daga watan biyu ne in ban manta ba kamar yadda muka tattauna wancan karo na tara. shin za ka iya yi mana bitar waɗannan alkaluma inda ba sai an dubo wata takarda ba to assalamu alaikum ban dai tsammanin akwai buƙatar duba wata takarda ba abu ne da muke bibiyar sai da kullum ai za a yi zaben shugaban kasa da 'yan majalisar tarayya ran goma sha shida ga watan biyu na shekara ta 2019 za kuma a yi zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi a ranar biyu ga watan maris na shekara ta 2019 wannan bayani ko ya sha maimaituwa a kafafen yada labarai daban-daban kuma an ɗauki wannan matsayi da tsawon lokaci da ya wuce manufar hukumar zaɓe shine duk mai ruwa da tsaki ya san ga ranar zaɓe domin ya tanadi tanadin da ya dace da shi ya zuwa ranar zaɓen akwai waɗansu 'yan jita-jita kwanakin baya da suka fito cewar hukumar zaɓe hatta ma ƙayyada wani wa'adi da za a yi wato zaɓen share fage wancan bayani a yanzu a kamar yau da muke wannan hira bai tabbata ba idan a gaba ya tabbata za mu fito da shi domin hukumar zaɓe ce da ikon fito da jadawalin ranakun da za a gudanar da kowane al'amari kafin a kai ga ranar zaɓen abinda hukumar zaɓe ta tabbatar shine ranar zaɓen 2019 dai yana nan daram ba a canza shi ba masannan wannan na'ura da ta yi farin jini a 2015 ta tantance masu kada ƙuri'a tana nan eh kwarai tana nan ana ta kokarin ƙara inganta ta don a tabbatar da sahihancin zaben 2019 domin ai na'ura ce da aka samar da ita domin ta kawo gudunmuwar da ta dace ta yadda masu jefa ƙuri'a za su samu gamsuwa a samu sahihin zaɓe kuma babu wani abu da aka samu na doka da ya ce mana kar a yi aiki da ita kuma doka ce ta dace eh, kuma abu ne da ya dace a yi amfani da ita da haka kuma zaɓe ta gano muhimmancinta tana ci gaba da inganta ta ta yadda a baya da aka dinga samun na cewa waɗansu na'urorin suna ba da matsala a wurin zaɓe to insha Allah yanzu adadin masu ba da matsala ɗin zai ƙara raguwa sosai sanmu ma a ce dukkan na'urorin da aka kai fili don yin zaɓe ba wacce ta kakare kusan in kai dubi da zaben da aka yi a bara ai adadin waɗanda suka sami nakasu a wajen zaɓe din ba shi da yawa gaskiyar al'amari 'yan kalilan ne kwarai cikin eh, na'urorin da aka kai da ka kawo magana a nan nan lokacin an samu kamar rudani zan ce da kuma firgici cewa waɗannan 'yan masu neman raba ƙasa 'yan biyafa da za su kawo matsala ga zaben gashi ko kun je kun gudanar da zaben to amma dai in baka manta ba abin da 'yan biyafa ɗaya suka ce shine sun yi kira ga magoya bayansu su zauna a gida kar ma su fito ballantana su jefa ƙuri'a kaga wancan mataki da suka ɗauka daman ba mataki ne na fito na fito da al'amuran zaɓe ba duk da dai ba shi ne abin da ya dace eh, hukumar zaɓe ta nema ba abin da hukumar zaɓe ta nema shi ne dukkan mai jefa ƙuri'a to ya fito ya jefa ƙuri'arsa kada wani ya hana wani ya fito domin hana wani ya jefa ƙuri'a ko kuma ya yanki katin zaɓe dokokin najeriya sun yi hani ga haka wato a takaice ba hukumar zaɓe ce ke da ikon ɗaukar mataki kan wannan ba nan kuma eh, watakila na tambayi kaliyu za ka ce koma hannun jami'an tsaro a ai ka riga ba da an samu nasu alhaji aliyu bello mun gode kwarai da gaske to masha allah ni ma na gode kwarai to masu aure yau nan ma shirin zai ɗiga aya sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu amadu malam yaya dan jalingo dan najeriya mazauni kasar liberia da aliyu bello kakakin hukumar zaben najeriya sai wakilin mu na abuja nasir adamu hikaya da kuma julie gresham wadda ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. o salve, digo irin yadda rundunar sojan najeriya ta dinga gudanar da bukukuwan kirsimeti a garin goza da ke kudancin jihar borno kenan tun bayan sake yanto garin a ranar bakwai ga watan maris da goma sha biyar. daga hannun 'ya'yan kungiyar boko haram garin goza zai na tazaran kilomita da da talatin biyar daga babban birnin maiduguri wadda kuma ya kasance gari na farko da 'ya'yan kungiyar boko haram suka kwace a baya wadda har ma suka yi kaka gida ciki sai da yanzu za a iya cewa wannan batu ya zama tarihi ganin yadda al'amura suka soya cikin ingan lokaci wanda har babban hafsan sojojin ƙasa na najeriya lieutenant general yusuf tukur baratai ya zarci waɗannan runduna don gudanar da bukukuwan kirsimetin tare major general ibrahim alkali da ya babban jami'i ne na harkokin mulki a rundunar sojan najeriya wanda ya wakilci lieutenant general tukur buratan We must therefore continue to appreciate our collective responsibility towards the maintenance of security conditions that allow for the proper celebrations of Christmas in every part of our country. Ya ce dole ne mu yaba muku game da wannan kokari da kuka yi na tabbatar da tsaro a wannan yanki da har ya ba mu damar gudanar da bukukuwan Kirsimeti a dukkanin faɗin ƙasar nan. I commend the hard work and sacrifices of our gallant officers Our soldiers currently engaged in Operation Lafiyar Dole. Ya ce ina yaba wa sojojinmu game da namijin kokari da suka yi da kuma sadaukarwa na wannan rundunar na Operation Lafiya Dole da ma wasu bangarorin kasan nan. Ya ce wannan biki yar ya ce ga irin nasarorin da muka samu game da irin jajircewa da kuma namijin kokari da rundunar mu ke yi musamman na cigaba da yaki da ta'addanci a wannan shiya. I Ina tabbatar muku da kulawa da haƙƙoƙinku ku da ma na iyalanku baki daya dole ne mu ci gaba da kasancewa masu biyayya baki daya ga shugaba muhammadu buhari da kuma dukkanin sauran 'yan najeriya da suka bamu goyon baya da mai da zaman lafiya dukkanin yankunan kasar nan ina kuma muku barka da kirsimeti da ma barka da sabuwar shekara mai karatowa da zamu dubi shekara 2018 don samun ci gaba mai daurewa we must all remain loyal and grateful to the president commander in chief of the armed forces president muhammadu buhari kalamin babban hafsan sojojin ƙasa na najeriya lieutenant general yusuf tukur bartai kenan wanda babban jami'in harkokin mulki major general ibrahim alkali wakilta a ranar bikin kirsimeti da aka gudanar a garin goza wadda kuma ya kasance irinsa na farko kuma gudanar da bukukuwa da al'adu da kaɗe-kaɗen gargajiya game da wannan rana ta kirsimeti ba tare da bambancin addini ko kabila ba. kenan. farko sai da wannan tawaga na rundunar sojan kasar suka zarci fada mai alfarma sarkin gozan alhaji muhammad idrisa timta wadda ciroman goza alhaji ibrahim abbas ya wakilta waɗannan sojojinmu mu fa ba abin da za mu iya mu gaya musu sai dai Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya kare su da duk wani sharri mu kuma muna ba su goyon baya ɗari bisa ɗari Allah ya ba su nasara akan wannan yaki rokon da muke so mu kara yi muku anan akai mama mai shi shugaba cewa an har aka bar mu da wa'annan komandoji za mu dawo mu yi noma a gida bana insha Allah na dai gangara ƙasa kaɗan inda daga wani saurayi na faskare da ya ce yana yi ne saboda taimaka iyayensa da dukkanin su ya tsugunni a sansanonin 'yan gudun hijira wanda hakan ya baiwa daraktan hulɗa jama'ar rundunar sojan najeriya brigadier janar sani usman kuka shuka sha'awa har karɓi gatarin da ke hannunsa ya kuma taimaka masu wajen wannan faskare. Eh. Eh. a gani kamar yau kirsimati eh. mutane duk da haka ah, sun sami kansu a sansanin 'yan gudun hijira amma haka bata hana su neman abin kansu ba kamar kaga wannan aiki yake yana nemo ice to kaga irin waɗannan komin ƙanƙanta sana'a bai kamata ka raina mata ba abin alfahari ne a samu mutane suna neman abin kansu da kansu duk da cewar sun sami kansu a mawani mawuyacin hali da to duk wanda yake kuma wannan sana'a kamata a bashi karfin gwiwa a taimaka mashi mun kuma ziyarci wasu sansanoni yan gudun hijira inda ma biya addini kristan da ke irin waɗannan sansanoni ke gudanar da bukukuwan su kamar haka idan suna naki laraba ya ɗaya daga cikin wanda kuke gudanar da bukukuwan kirsimeti a nan eh, a garin goza eh me sunan wannan camp da muke ciki 20 house na 20 house ne kina zo na kam ne eh ina kam na daga wani kauye kika fito daga jejin madagali madagali eh. eh kamar yaya sha'anin rayuwa yake ganin cewa yau ranar kirsimeti ne ya kuka samu wannan rana ta zo gare ku kai mun ji dadin shi kamar abinci haka na kirsimeti an samu an dafa a ah, wani mun dafa mana wani ya dafa wani bai dafa ba mm, kamar yara fa mama a ah, yara alhamdulillah yara an yi musu abinci eh. an daga an samu dinkin kirsimeti a ah, ba samu ba me muke da shi illa da abinci mu dafa mu ci kuma wa zai ba mu tallafin da kuma har za mu yi ma yara mahaifinsu ba mu da mahaifinsu. Baban nasu ba yana ina? A baban su ba. Eh. Eh, wannan rikicin ne ya same shi? Isha mallahu. Yawancin duk wani maraya ne wani kuma ba miji ai. Haka ne wani kuma miji bai zo ba tun wannan hatsari. Duk da irin wannan shagulgulan biki har yanzu dai akwai matsaloli da al'umman wannan gari ke fuskanta musamman manoma da suka ce suna fuskantar barazana daga hannun 'ya'yan kungiyar Boko Haram din da ba su samun damar zuwa gonakinsu kamar yadda ya kamata. Dan a cewar su ba su nisa da gari da zaran sun taka kilomita kilomita ɗaya zuwa kilomita biyu a yan kungiyar boko haram din ne ke rako su kamar yanzu wanne ne matsalolin ku da a cikin wannan gari a matsalan mu kawai a bude mana hanya da kawai wata kuna so a bude muku hanya da kuma a ringa noma bayan gari. ringa noma bayan gari eh. ba ku samun daman zuwa noma bayan gari me sunanka sunan abubakar amadu menene damuwar ku a nan garin goza damuwa bayan gari a ringa barin mutane suna zuwa noma ko zuwa nan gada ko fadagwe a ringa zuwa noma mutum hanya yana sun gada fartanya ba dai kai awa da ba zai tashi gudu ana biyu kuke gudu sun gwagwara su suke bin ku da gudu eh suna dari mu gudu kai ka taba zuwa noma an bika ta to zuwa noma an bi ni su yan aran aran aran kashe ka aran kashe yana ma kuna tare ne lokacin muna tare mun gudu shi ko yana gefe haka muna noma shi bai sani ba alban kashe shekaran ka nawa kai rana goma sha biyu yanzu ne damuwar ku ne a cikin wannan gari damuwar mu a kora mana boko haram mu rabu da su mu samu hanya mu je gonakin mu babu hanyar gona babu hanya mu je gona akwai yaran a bayan gari ko akwai yaran ka fita dan bayan gari ko neman itace kadan haka sai dogon kwanan ka ne zai kawo ka mm. suna nan suna jiran mutane mm. an same ka kashe ka za a yi ba dama ka fita bayan gari ko ka neman itace ko ka dan noma babu shi eh. ba ma kai tara bayan gari sai da escort sanata muhammad alin shi ne dan majalisa mai wakiltar mazabar kudancin borno wanda ya ce akwai bukatar dawo da yan sandan kwantar da su zoma da ke jiman kara da ake kira mobile training school wanda ya ce dawo da su zai taimaka wajen samar da tsoro a waɗannan ƙauyuka yanzu damina ya wuce dai amma kamin damina na gaba ya zo muna magana akan cewa a faɗaɗa yankin da aka dominating don mutane mu su samu su koma su yi noma mutane mu ba su saba da roko ba mutane mu ba su saba da su zauna a jira su jira a basu ba suna so su motsa jikinsu suna so su yi amfani da karfinsu saboda haka muna rokon jami'an tsaron a kara fadada wato inda ake ake noma sako na musamman kuka ne da kira nake ga e, e, e, inspector general na police muna da makarantar horarwa na mobile da yake limankara da kwararre ne da kuma aka sani dan allah muna kira a madadin mutanen goza da mutanen arewacin masu gabas gaba daya akan cewa IG ya kamata a dawo da da mobile police zuwa limankara don idan an yi haka to eh, eh, wato rayuwa da walwala zai zai bunkasa yadda mutane za su dinga tafiya tsakanin goza da limankara da madagali wanda shine babban matsalan da muke fama da shi wannan dai jami'an sojan ne ke harbin gargadi akan hanyar mata dawa daga garin gozan zuwa birnin maiduguri haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.